Hamda littafi na ashirin da biyu. Dukkan yabo da godiya tabbata daga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki ma daidaiciya daga yanzu har zuwa ranar a kyama littafin hamda littafi na ashirin da biyu a littafin da gabata littafi na ashirin da ɗaya mun dakata ne daidai inda duk sa na son gusar da buƙatar sa duka sai dai hakan ma bata samu ba haka ya sauka kanta yana jin cikin kanshi yana daga abin da yake jin kansa cikin kashi ɗari ne talatin ne kawai ya ragu daga abin da yake ji yau ya ƙara wa kansa cewa hamda ta daban ce duk da kuwa ƙarancin shekarunta a littafin da ya gabata a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba littafin hamda littafi na ashirin da biyu littafin da ya samu rubutu daga rashida s director wanda ni kuma abubakar sadiq na mijuwan nake karanto muku shi kuma a madadin karatu na ce kaco kam ɗinsa barka da sallah ne musamman ma wannan na ashirin da biyu barka da sallah ne ga al'ummar jihar katsina baki ɗaya idan na ce jihar katsina ina nufin ko ina lungu da saƙo to mutanen ɗan dumin katsina adireshin ku da kuka ta matsawa a kai a wannan guri a wannan gabar da na zo jihar katsina zan gabatar muku da shi insha Allah ku dai ku ci gaba da bibiya ta don jin ba ma fi iya mutanen dan dume ba har ma mutanen da suke shiga garin dan dume ba sai lallai 'yan garin kaɗai ba za ku iya zuwa adireshin da zan sanar da ku a gaba a cikin wannan labari domin samun littattafai da ma fina-finai. duk da kuwa karancin shekarunta yana sauka kan gadon kira na shiga wayarsa ganin mai kiran nashi kuma a irin wannan lokaci sai zura da labiya a jikinsa kana ya ɗau kira tare da nufar kofar batarin ina nan kwance a inda ya bar ni yanayin fitar sai dan sa ni jin tsoro na yi ta zuba idanuwa ko zai dawo amma shiru haka bacci ya ɗauke ni cikin zulumi washe gari kasancewar ina fashin sallah har aka fita masallaci ina nan kwance da misalin karfe takwas ina nan kwance ya shigo da sallama ido na zuba masa ya yi kyau cikin shiga na alfarma sai baza kamshi yake har ma ya karaso bakin gado a hankali na janye blanket ɗin da na rufe jikina na miƙe zaune ina kwana ya salim na faɗa ina dubansa idanuwansa ya lumshe ya kuma buɗe su kana ya miƙa min hannuwa ya yi min alama da in zo a sannu na zamo daga kan gado na miƙe tsaye har a lokacin ma bai sauke hannuwansa ba bai kuma cire idanuwansa daga kaina ba ganin hakan sai a hankali na miƙe na miƙa masa hannuwa na zuwa kan nashi sai ya riƙe hannuwa na tare da ɗan riƙe ya dunkule cikin nashi ya janyo ni jikinsa ya rungume ni nan wayar ta fara ƙara alamar shigowar kira a sannu ya ɗaga hannuwansa da ke riƙe da wayar ya yi fikin na kol ɗin ya kai wayar kunninsa. dan shiru yayi yana sauraron maganar da ake yi ta cikin waya zuwa can ya zare wayar ba tare da ya ce komai bai katse kiran a hankali dan rankwafo da kansa tare da dan dago kaina da ke cikin kirjinsa a sannu ya kai bakinsa kan goshina ya manna min lafiyayyen kiskana ya daura hannuwansa a kaina a sannu ya shiga motsa litsinsa. zan yi tafiya yanzu nan da zuwa dare nake tunanin zan isa ban ma dai sani ba amma dai kan zan fita yanzu kuma na samu kira ne da daddare zuwa Abuja. Sai riko kafa kafaɗuna yana ci gaba da faɗin. Na ɗan makaratun ɗazun ma ya kamata ce na tashi na je na fara abubuwan da suka kamata. Ya faɗa yana sakin kafa kafaɗuna hankali na na furta Allah ya tsare ya kiyaye hanya ya dawo da kai lafiya. Kai ya jinjina kana ya ce babu rakiya haka kawai zaki ce? Ya faɗa idanuwansa a kaina. A sanu na isa inda hijabin sallah na da na ɗauka na zira har cikin dama rigar bacci ne a jikina na zo inda yake sai ya riko hannuwana muka nufo kofa har muka isa fakin space yana rike da na. ya bude mota ya shiga gidan baya ba tare da ya sake saka hannuwa ba yana daidai ta zamansa sai dan janyo ni na ran rankofo da kaina cikin motar da hannuwa ya min nuni da listinsa tare da tsare ni da idanuwa sarai na fahimci me yake nufi sai na juya wayar na juya kwar idanuwa na kamar ma ban fahimci abin da yake nufi ba hannuwa na da ke rike hannuwan sai dan matse kana ya dan ya motsa fuska sosai a sannu na matso da kaina na cacibo bakinsa nan da nan na surare shi kawai na kama da sauri ya kai hannuwansa ta bayan kaina hakan ya sa bakinsa ya ƙara mannuwa da nawa sosai idanuwa na na lumshe kana hankali na kamo bakin nashi na ci gaba da tsotsa sai da ma na sake da sauri na janye na jin yana ƙoƙarin zura harshensa shi ma a cikin baki na ɗin. Dago kaina na hango anti na'ima tana tahowa inda muke shi ko ƙoƙarin janyo ne yake yi sai kuma ma ya sake hannuwa na ganin direba ya ƙara so inda muke tsayuwa ta na gyara tare da faɗin na matsa gefe cikin karairaya da cika da batsewa ta so ta wani shige ta shiga gabana ta tsare bakin ƙofar motar ta sunkuyo jikin motar cikin kwarkwasa ta sauke murya tare da faɗin Mai Salim, ina fata dai ba dai cewa za ka yi ba. Ka san dai ba dai wucewa za ka yi ba, ka san dai na mishin ɗinka sosai ko? Bayan ta na bi da idanu a ganin yadda take wani yauki kamar ma za ta zube ƙasa tsabage wani ƙwarƙwasa. Leko ne yana faɗin, shiga ciki ke ajewar ki kusa. Kai na gyaɗa tare da yin murmushi na juya a sannu na nufi ƙofar side ɗin. Na haura saman step ɗin ƙarshe sai na tsaya tare da juyowa. Lokacin na ɗan matsa baya tare da rufa masa ƙofa. A sannu direba, lokacin ta ɗan matsa baya tare da rufa masa ƙofa. A sannu direba ya ja motar suka fita daga parking space ɗin ya juya kan motar zuwa hanyar fita. A hankali ya zo gigilar gefen sa ya kura min idanuwa ni ma shi nake kallo. A hankali motar ke tafiya har suka fice daga gidan har sai da ma mai gadi ya mai da gate ɗin ya rufe kafin nan na janye idanuwa na tare da sauƙin numfashi. Sai na ji babu daɗi. a ɗan kwanakin nan babu shakka abu mai kama da sabo ya shiga tsakanina da yasalim. salim a sannan na juya zan shiga ciki na ɗago sai ga ganin antina imanaita tana watsa min wani mugun kallo baki na na ɗan karkata don ni har yau ma kallon mara kai nake mata na juya na shiga ciki na mai da kofa na rufe tare da murzaki da sauri na nufi bedroom jin waya ta na ringin ina shiga kiran na yankewa zama na yi bakin gado tare da ɗaukar wayar kokarin mai da kiran nake sai ga wani kiran ya kuma shigowa zama na gyara tare da fikin kol din, na kara wayar a kunne na da sallama shiru yayi nima daga bangare na hakan take jin yayi shiru kawai sai na janyo filo na kwanta jikinsa a hankali na jiyo muryarsa ba na ce ki aje wai kusa da ke ba ido na lumshe tare da kuma buɗe su a shigowa ta kenan na ji wayar na ringin shiru ya kuma yi zuwa can ya ce me kike a waje tuntuni shiru ya yi zuwa can kuma sai ya ce me kike a waje tuntuni kwanciya ta na gyara ba tare da na ce komai ba kuma jefo min tambayar ya kuma yi me kike a waje tun ɗazu babu komai na faɗa takaice dan ni dai a sani na yanzu ya fita a gidan kuma ma ni ma yanzu na shigo na iska kiransa amma yake faɗin tun ɗazon. numfashi ya dan fuzar wanda ma sai da ma na ji sautin sa a hankali ya furta ki kula sosai a hankali na zaro wayar jin ya katse kiran bin wayar ne da kallo tare da nana ta kalmar ki kula sosai da ya faɗa a da na yi zaton me zan kula da shi sosai din ni tunanina wayar na aje na koma gefe na shiga bathroom na yi wanka na fito ina gama kintsawa na nufi kicin na haɗa breakfast mafi sauki na dawo falo ina zama na jiyo wayata tana ringin miƙewa ne na koma ɗaki da ɗan mamaki na ɗago kiran ganin shine ya kuma kira tun daga kan wannan lokacin duk bayan mintuna talatin bayan kira duk bayan mintuna talatin zai kira kiran zai kuma shigowa wani bin ma minti ashirin tsakani har ma ya shiga cikin garin abuja lokacin da ya shiga cikin abuja ya kira ne yake faɗa min yanzu na ma suka shiga saboda ya yi sa'a ya kammala abin da suka ɗauka suka fara na yi masa sanu da hanya da kuma fatan alkhairi tun daga lokacin bai kuma kira na ba sai da daddare lokacin ma har na kwanta Yau kimanin sati biyu kenan da tafiyar ya Salim kullum muna waya da shi kamar koyaushe duk bayan mintuna ko awanni sai dai a cikin kwanakin satin karshe kiran wayar da yake yi ya dan ragu akasin na sauran kwanakin satin farko yau kwana biyar kenan rabon da muyi waya da shi tun ranar da ya kira ni ya ce min ai aiki ya masa yawa kuma ba za su shiga mitin bai kuma kira na ba har yau na ɗan damu sosai da rashin kiran nashi duk da ko da mun yi wayan ma ba wata magana ce muke yi ba hira muke maganar ma baya wuce minti biyu zuwa uku sai dai ya sabar min da kiran nashi ma har nake ji ma na dan fara damuwa da rashin kiran nashi a lokacin yau tun tashi na nake neman layinsa amma kan baya shiga hankali na miƙe daga kwancin da nake na ɗau ta da ke ringin na ƙura wa lambar da ke yawo akan sikirin ɗin wayar idanuwa ganin lambar ba na Najeriya ba ne da sauri ne fikin na na kwal ɗin ganin yana dab da yankewa na kara wayar a kunnuwa na tare da yin sallama daga cikin wayar na muryarsa yana amsa sallamar numfashi na sauke wanda hakan ya daidai da saukar numfashinsa wanda sai da na jiyo sautinsa shi ma ya salim na kira sunansa na'am ya amsa cikin wata iriyar voice da ya sa ni lumshe na. zama ta na ƙara gyarawa tare da faɗin ina kwana ya salim a hankali cikin yanayin sai furta wuni dai ko ido na ɗan waro na ce yanzu fagari ya waye muryarsa na kuma tsinkayowa oh sorry haka ne fa a Najeriya ko longobar da kai na gefe ne tare da marairicin murya Najeriya kuma na faɗa tare da tura wayar a kunnuwa na na kuma kallon lambar da ya kira ni da shi na faɗin mai da wayar na jin wayan yana faɗin eh amma ai a nan inda nake ba safiya bace yanzu ya salim yaushe zaka dawo dan shiru yayi kana a hankali ya furta bana na ƙasar kina so na dawo ne shiru na yi kuma jefon min tambayar ya kuma yi kina so na dawo nan ma shiru na kuma yi ina wasa da ɗan yatsuwa na hamda ya kira na cikin wani iriyar murya mai rasa mai watsa wa mutum kwakwalwa da gangan jiki wannan shine karo na farko da na ji ya salim ya kira sunana haka kawai rausar da kaina na yi tare da kaiwayar idanuwa na na ce na'am numfashi ya furzar a hankali na ciro wayar jin alamar ya katse kiran bin wayar ne da kallo tare da sauki numfarfashe na miƙe hankali na shiga bayi da damuwa na shiga bude na fara cire kayan jikina don ma son kintsa jikina karo na biyu a safiyar nan ba shakka zuwa yanzu na fara tsorata da lamarin jinin nan a iya adadin kwanakin al'ada na to sun wuce a na biyar kuma ma zan yi tsarki dama na sani cewa bana wuce kwana biyar ko da kwana ma shida ne in sun je to ba lallai bane na ga jini a wannan rana sai dai kasance a wannan rana na ga jinin bata dauke da wuri ba sai gashi wannan karo har kimanin sati biyu abu na nan yana tafiya na fara damuwa ganin kwanaki suna ta ja jinin kuma bai tsaya ba wanka na kuma na fito na kimtsa cikin riga da wani zani na atamfa ina gama shirin na miƙe don yau kan ina son zuwa gida na yafa gele na dau karamar side bag ina da wayata na nufi waje na kulle kofar side ɗina gaba ɗaya kana na nufi gida na tare mai adaidaita zuwa gidanmu ko da muka isa na sauka na biya mai adaidaita na shiga cikin gida da rai faɗin ummi wuce da sallama na shiga falo cike da ko ina ina ta kallo Anti Jalila Fauzan Nusaiba Fadil babban yaron Anti Jalila Ummi duk suna zaune cikin falon kasancewar yau satuni da gudu gudu Fauzan Nusaiba Fadil suka taso suka rungume ni suna ihun murna ni ma rungumar su nayi cike da san yaran kana na janyo su muka karasa cikin falon muka zube saman kujera kusa da Ummi matsawa gefe Ummi tayi tana faɗin jimin shashanci za su karya min kafa fuska ɗauke da dariya na buɗe ina faɗin kai ummi karya kafa kuma haba ummi karya kafa fa kika ce anti jalila da ke baiwa fadila nono ta ta harare ne tare da fadin ai hamda hankalinta ma ɗaya da su babu girma sai na jiki baki na murguɗa mata na riko hannun ummi na ce to ina ummi na ne ina dai ummi na ne ko ta ce to sai ki karya ta ki huta ko ido na waro na ce tab bakin ke sari guntun kashi ko kuma ɗanyen ayaba. Hmm. Ummi kam ido ta ɗan tsura min kamar ma mai son gano wani abu. Sake hannuwa na na miƙe ina faɗin, Fauzan, Nusaiba, Fadil, ku zo mu je sashin ma mai kunji. Na ɗau Fadila da ta saki nono tana ta juyo kai kamar ma mai jin abin da ake faɗa. Tana son a ɗauke ta mu fita ƙofa. Anti Jalila ta ce, ai gara ma ku yi ta can daga zuwa kin wani kinti mai mana guri da surutu. Gyara riƙon hmm, Fidira na ina faɗin. ai zan dawo ma kar ma ki fara wani tunanin koran mu a falo muka iske mami zaune da murmushi tana amsa sallamar mu hannuwa ta mika min tana faɗin kamin kishiyar nan na rankwashi kanta ɗazun sun shigo dama ashe ma baccin gangan take ko dariya ne ina zama gefenta tare da gaishe ta ta amsa fuskanta ɗauke da murmushi ta kar tana faɗin zonan mai gajeren hanci kai ma mai dogon hanci dai ko ta zo nuna wa abu kwalliyarta ne fa kike wani ce mata mai gajeren hanci. mami ta dariya tana faɗin to ai sai ta koma babu abun da zai yi da ita ba ma abun da zai da kwalliyarta ballanta na ita da gudu gudu na sai bata miƙe ta nufi ɗaki tana faɗin bari na je na ɗauko fauda a ƙara shafa mata na ce yauwa yi sauri har ta isa kofar ɗakin sai ta juya ta nufi kofar bedroom ɗin mami tana faɗin bari na ɗauko na mami ma kawai na shafa mata dariya muka yi dukkaninmu ta shiga ɗakin ta fito ɗauke da fauda karɓe faudar mami tana faɗin ai ba kalar ta bane wannan mami ta riƙa zolayar fadila tana cillata sai dariya take ganin ana ta yi mata abin da take so wato rawa da cilla ta sama muna zaune har aka kira sallan azahar mami ta ce fauzan ya kama fadila su tafi masallaci da kenan a kofar gida ta miƙa wani sai ba fidira ta ce riƙe ta ke hamda ki je ki sallah sai ki dawo ki riƙe ta sai ta je ta ita ma ta faɗa tana miƙewa miƙa hannuwa ne na amshi yarinyar na ce je ki sallar na faɗa ina duban nusaiba duba na ma me ta yi tare da faɗin a'a je ki fara yi ke sai ki zo ki ci abinci ƙasa na yi da na tare da faɗin ina ina ya tsawana na ce ni na yi ido ma mai ta ɗan tsira min na lura na lura tun shigowa ta irin wannan kallon take bi na da shi irin da ya kallo da ummi ta yi min ɗazun kai ta jinjina kana ta ce a to shi kenan ta faɗa ɗan jinta idanuwanta a kaina kana ta ce amma dai ba da lafiya ko na ga kin ɗan zube kaɗan kai na girgiza alamar a'a juyowa juyawa ta yi bata kuma cewa komai ba ta shige ɗaki tana faɗin je ki zuba abinci a kicin to na ce a fili na furta shi ba dole na rame ba jinin na. sai kan tsayayewa yake don dai wannan jinin ma ba na al'ada ba ne numfashi na sauke ba shakka ni kaina ina jin ramar da ne har ma da haske sai dai kan na san ba komai ba ne ya sa ni yin raman da hasken face wannan jinin da ke zuba babu ko kakkautawa a jikina kwanaki kuma suna ta jajja babu dare babu rana ko da yaushe in ya tashi fita yake yi damuwa sai kara ƙaruwa yake a cikin raina sai dai kan duk da na alakanta hakan ne da wannan zuban jinin nawa yau ma na yi niyyar yin wanka na ci gaba da ibada na dan dai kan na san wannan jinin shine jinin ciwo da ake faɗa nan kuma na san shi baya hana yin ibadar Allah shi yasa kawai na yi alƙawarin insha Allah zan ci gaba da yin sallah na babu tare da na ce ina jini ba bayan na ci abinci sashen Ummi muka koma muka yada zango mu a can sai yamma barisa Aliyu mijin anti Jalila ya zo ya ɗauke su tun a lokacin ummi ta ce ni ma na shirya na dafe na ce mata ni a nan zan kwana ta kama mini faɗa wai don yi asalin ɗin baya gari shi yasa na ce zan kwana wata mace ce na ga take yin haka kowa ma idan mijinsa ya yi tafiya zama yake a ɗakinsa ba tare da ya je ko ina ba ni dai kan ɗaki na shiga na je na sarƙaƙe jikina na gabatar da salar magariba daga yanzu ake kiran salar magariba ɗin ina kwance akan gadon ummi kiran ina kwance akan gadon ummi kiran ya asali ya shigo wayata a hankali na ɗago na ɗaga kiran tare da yin sallama shiru yayi bai amsa sallamar ba bai kuma yi magana ba har na fara tunanin ko kiran ya yanke ina kokarin ciro wayar na jiyo muryarsa wa kike tambaya wa kika tambaya kika fito hamda shiru nai ina ɗan gyara rikon wayar a kunne na hankali kuma furta dare yayi yanzu ki kwana amma gobe ki koma gida kada ki kuma fita sai da sani na in ba makaranta za ki je ba kin ji da sauri na ce to jin ya ce na kwana komawa aka yi ko ya aka yi na san ko ma ya aka yi san na zo ne kan ban sani ba to washe gari da yamma ya kira ne ya ce na koma gida saboda gobe Monday akwai makaranta. Ganin bana da niyyar tafiya ya sa ummi na, don a gabanta muka yi wayan ta sa direba mai maida ni gida. Bayan sati biyu hakan ya yi daidai da watan ya asalin in ɗaya kenan da tafiya har kuma yau wannan jinin nawa bai daina zuba ba sai dai ba kamar na da ba sauran kwanakin da suka wuce a baya yanzu ya bar sauri sauri yanzu nakan wuni jinin ma bai zuba ba wani lokaci sai dai idan dare ya yi sai ya dawo wani sa'in ma har na kwanta bacci ma ba zan gan ba sai da asuba idan ma na tashi in sallah sai na ga ɗigonsa a fan ɗina zazzabin dare kuwa sai ma ƙaruwan da yake yi yanzu babu dare ba dare kaɗai ba har ma da rana yana yi mini yau tun a makaranta nake jin wani mugu mugun sanyi har jikina na rawa hakan na dawo gida da zazzabin mai zafi a jikina da ƙyar na iya cire yunifom na na sa wani doguwar riga mara nauyi na haye gado duk yanayin juyawar da zafi irin na bauchi da aka fara amma ni ji nake kafar ji nake kaman kafata a cikin firij nake tsabar sanyi da nake ji wani irin sanyi nake jin sa har a cikin tsokana da kashin jikina har dare ina rufe rufe ina jin wayata na yin ringin ɗazun amma na kasa ba na jin zan iya tashi bare ma har na iya ɗaukar wayar da kyar na iya mika hannuwa na inda a tunani na wayar tana nan a gurin na laluba na ɗauka ko da na ɗaga kiran ban iya kai wayar a kunnuwa na ba sai aje shi ne dab da fuskata can na jiyo muryar sai na faɗin hello hello hamda hello hello hamda sai da na hana ta kalmar har sau ya kai bakwai kafin idanuwa na na rumtse sai ga hawaye shar a ciki tsananin jin azaban ciwo da nake cikin muryar narawa na ce na'am sai kuma na fashe masa da kuka da sauri ya ce ke menene me ya faru kukan nan na ci gaba da kuka irin na wanda ma yake cikin jin azabar ciwo cikin muryar damuwa sosai ci gaba da faɗin me yasa nake menene ya faɗa cikin ɗan ɗaga sauti idanuwa na na rumtse da karfe jinjiri na fisga ta a wahalci na ce sanyi sanyi sanyi nake ji ya salim wayo Allah na ya salim ya salam ya furta cikin daga sauti kife fuska ta jikin filo ne na ɗan ɗaga na dukunkune jikina cikin blanket ina fidda numfarfashi a hankali na wahala ina jiyo muryarsa yana ta magana sai dai kan bana fahimtar mai ma yake faɗi a yanzu ranar haka na kwana cikin matsananciyar zazzafar zazzabi kamar ma zai buɗe min ƙwaƙwalwata washi gari da misalin karfe tara ina nan a kwance kamar jiya don ko sallar asuba ma ban iya tashi na yi ba da karfe da ƙarfi aka turo ƙofar cikin zafin nama nake jin tako cikin ɗakin sai kuma wani sassanyar ƙamshi da ke ɗan matsoni idanuwa na rumtsawa ce cike da tsoron jin takun mutum cikin ɗakin kukan azaba har da tsoro nake na sake a bakin gado aka zauna sai na ji ana jan blanket ɗin da na tukwaikwaye ciki kuka na kuma sakewa duk da sautin murya na baya fita sosai na kuma kankana idanuwa na sosai da sauri aka janye blanket ɗin sai saukar hannun mutum na ji akan kirji na zuwa gefen wuya na cikin tsananin tashin hankali na shiga yunkurin miƙewa duk da na san abu ne mai wuya na iya miƙewa subhanallah ya aka haka ya zafin yayi yawa muryarsa ce ta dake da yankunnuwa na da mamaki tsoro da wahalar da nake ciki na shiga buɗe idanuwa na na sauke idanuwa na a kansa dukkanta idanuwa na idan son tantance shi shin shi ne ko ko gizo yake ne shi ko cikin hanzari ya shiga balle boturar rigarsa ya zame rigarsa tare da cire singiletin ɗinsa da sauri ya kai hannuwa na ya ɗago ni gaba ɗaya daga ƙasa ya riko dogon rigar da ke jikina ya zare shi ta sama rigar ce a cikin jikina babu ko burejiya sai fanti kawai cikin hanzari ya haye ni da jikinsa ya rungume ni sosai ya cusa na cikin jikinsa wani irin numfashi na sauke jin ɗumin jikinsa sai na ɗan lafe sosai cikin jikinsa ina sauƙinin farfashin wahala shi ko shafa kai na zuwa baya na ya riƙa yi mun jima sosai haka kana hankali ya ciro jikinsa a jikin nawa ya kwantar da ni tare da jan bulanke ya rufe ni da ɗan sauri ya miƙe ya shiga bayi zuwa can ya fita ya ɗauke ni ya nufi bathroom da ni ya dire ni a cikin batop da ya cika ruwa cikinsa a hankali na lumshe idanuwa na ina mai jin daɗin ruwan ruwan ɗumi dama ya saka ni a ciki a hankali na riƙe sauƙinin farfashi a kai a kai zuwa can ya ɗau sabulu ya shiga wanke min jikina ta ko ina wanke ni ya tsatsaf kana yana ɗago ni cikin tawul ya naɗe ni har a lokacin idanuwa na lumshe suke don na na na gaza buɗe su jin wani irin jirin da ke firgata kan gado ya ajiye ni ya isa gaban wardrobe ya ciro doguwar riga mara nauyi da pant ya zo ya saka min kana ya ɗau rigarsa da ya buɗe wanda ya cire ya kwaikwayo ni a ciki ya fita zuwa can ya dawo ɗaukan kwaf ɗin tish mai kauri ya ɗago ya tallafo jikinsa ya haɗa da nawa ya tallafo kaina ya ɗaura ya sanya min kwaf ɗin a bakina a hankali cikin muryar tausayi ya ce buɗe bakin ki ki sha kin ji a hankali na buɗe bakina ya ɗan manna min kofin a bakina na kama na sha ɗin kaɗan na kurɓa ya zuba da sauri na kawar da kai na jin tiɗin wani kala kamar ma baya wucewa a wuyana tsayuwa kawai yake yi haka na ji gaba ɗaya komai nawa waya dawo wani kala ganin yana da yadda nake jujjuya kai ya sa shi ajiye kwaf da sauri ya miƙe tsaye ya je ya ciro hijabin cikin wadarbu ya zo ya zura min kana ɗan ɗaga hannuwar rigarsa ya sunkuce ni ya fita gani hankali na buɗe idanuwa na kan sa sai kuma ma na maida da sauri na rufe saboda jiri cikin dishashiyar muryar wahala na ce ya ina za mu je asibiti za mu ya faɗa na ɗan gyara riƙon da ya yi mini a'a a'a ya salim kar mu je za su bani magani kar mu je a wannan yanayin da kike ciki me ya fi dacewa da ke in ba magani ba hmm? hamda to babbar magana to ma saurare duka duka anan wurin zamu dakata sai mun haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance kamar yadda na sanar da ku a baya littafin nan ya samu rubutu daga is director wanda ni abubakar sadiq na mijiyon nake karanta muku shi to mutanen jihar katsina wannan barka da sallah ne kuma goron sallah ne ka sokan insa a littafin hamda littafi na ashirin da biyu sannan kuma zan yi amfani da wannan dama al'ummar jihar katsina yankin tuntuwa garin ɗan dume idan har ba na manta ba haka ne ko yawa idan kun kuna son ci gaban littattafai za ku iya samun shi a mahuta wajen nasir gizaki kusa da tsohon masallacin juma'a na ɗan izala a nan kofar gidan maƙera, kada ku manta ba kuntuwa ɗan dumi idan kun san dai kuna neman duk wani abu da ya shafi fina-finai ko kuma littattafai a wannan guri za ku je ku neme shi mutanen da suke ziyartar wannan gari da na furta wato na puntuwa ko ce karamar hukumar Funtuwa garin jini. idan kuna son ci gaban su za ku iya neman su a wurin littattafai kan ko wani iri fa ba wai iya na sadiq namiji ba ko na ɗan hanza ko na ɗan salma ko na a da dai sauransu duka za ku iya samu a wurin fina-finai kuma ba ga izar so ko labari na ko gidan ba da badamace ba har ma fassarar indiya wanda ake yi shiri kamar daukar sani suna nan kullum da koyaushe in har ya fito ana samu a wurin fatan dai kun fahimci adireshin ko in ƙara maimaita muku yadda za ku gane sosai za ku samu a ɗan dini idan kuna son eh, za ku iya zuwa na eh, mahuta wajen nasir gizaki kusa da tsohon masallacin juma'a na 'yan izala a nan ƙofar gidan makera na san dai wani adireshi ba zai ba ma wanda ya san wannan gari wahala ba saboda haka zan iya cewa duka duka anan wurin zambar yan katsina ina muku barka da sallah kamar yadda na sanar da ku ni sadiq na mijuwan kuma har kullum da koyaushe ina tare da ku mutanen jihar katsina baki ɗaya fa ban ware ko ina ba hmm. amma dole ma in ƙara jaddada godiyata da kuma gaisuwa na ga mutanen daura ina son ku sosai saboda a musamman ma malam yusuf ku dai kawai dai zan dawo ban ma tafi ba dan ba zai yi in tafi ba saboda haka zan dawo na musamman a zuwa gare ku mutanen jihar Katsina musamman ma daura saboda haka sai in ce muku anan na barku to mutanen zamfara gayan zuwa gare ku